الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ci da amincin zuwa tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu ina na tafo shi ya safar 1438 ya dare ta fushi da yin november 2016 kalendar miladiya na ya cewa da karatu daga littafiyar sharhu sunna ya al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala idan ta 272 man ga wa'alam rahimakallahu أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتعويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين وعلى الجميع رحمك الله تيتو أن من قال في دين الله أكيد كان كذا دين سكوي برأيه برأي wa qiyasuhi da qiyasuhi na wata awili da ta'wili ni gare hujjatin min sunna umma da hujja daga sunna wa na wa jama'a faqad qala ala allahi ma la ya'lamu zanna gaggan ta ci tsoye coye nu je limi wani wa ga dadi ne ya tsoye coye nu kyanu fawwa minal mutakallifin zane ma wa ga da mini zane je gaga babu dalili na wanda je ji ni babu wuja ne ko ji gane ku hmm. ba na man ga wa ala murahimaka je ike ce ci goyo wale ganna wa lasan tu da dona ke ya wa da gari goro ne goyo ne da muhimmanci sarawi na anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi sana gaga gada jino bi ra'yi wa qiyasi bi qiyasi wa ta'wili bi ta'wili min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'a umma da hujja daga sunnatu wal jama'a bwana faqad qala ala allahi ma la ya'lamu zana gaga yeluji ilimi wa nan addini musulunci ra'yiya addini musulunci ne na alituce ce amitu ba wa alif muhammadu addini musulunci wujin gayi ya zulanu turayi ko ya zulanu tu siyasa siyasa ne gumade na sina yau ji gane ko ebo go ya zukarayi addini ya musulunci wa ya tabi ma wuzina ilaikum min rabbikum ya mutu na cin da daga bakin ce wani وإن تطيعوا بغد غدتوا بغد باو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقول مشينا بورو يغادي يامتو ولا تتجو سبل فتفرق بكم عن قبيلي يقول يامتو سبل جزية يغادي يقول سيتيما wọ́n ti ká ní akó wọ́n ti ẹ̀sùn lánàá tú wá ẹ̀sùn lánàá túbà wá àlejò mẹ́gà yà ba no jiga wa qiyasihi na alqiyas na wa qabala alqiyas albatil ko alqiyas alkafil ko da ji alqiyas sayya na da bonan go ne baya alqur'ano sunna sai ijima ko baya ijima sai ki sai qiyas amma ebe ne tun gangani da qiyasi na wuto na wale ga nasu danani kiyasi na mai gangani da nasu na ya ce matsayi ya taimama buda ya taimama ji ka gane kiya na ya gaji taimama ji ka gane nuwa nan ya taimama ji ka nuwa na so ya zai gaji ya su ga aya dabuwa hadisi madabuwa ijima'u madabuwa nan ko ji gane ko amma ba biya kai da ya amdi kiya sai da ya da su ba wani ga ya tauhidiya ni ma ji da ni da ya ga mala'ika ya ga alfiya ne ga azaba kabare ga ni ma kabare ga aljanna da sauransu wani mai bayanin wajen siyasa lutun da ɗaya lutun da siyasa ba wannan ba yana aya da hadisi gaggawa wani wajen gomola na wato mola la ba ma ya gaskiya ma da shakka mu wajen gani ako ebona hmm. ya su da rukuni gini a da al'asulu ko don ga ya alkurani ko da sunna ne ko hmm. amma da alfaro ga yi mas'ala waro na jiki na ne mas'ala waro na ji faruwa ba ni mai rumo da guda hmm. ko mas'ala wuce madina ne ya yi ta ci hukunci kiyo al'illatu illa lambe na da tsakaniyar mas'ala ya fara da mas'ala waro ne na ya ne ki ko diskuti al hukum mana hukumul asli e eh, gulin daga yar kano yake ya so ba na zuwa ni hina yana ba ta awi na sarf lafz an zahiri ni ga dalilin alal ozun lafazin fa daga zahiri rubo mu ga da dalili ma no ne daga ta'wilin mazmumo sai ki ga ka ko kaide mu ga wani ya sai ki ga yadda ne fare ki ko qudratullahi Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanzu rabbuna ila samai dunya nga awuje to je ci zama je na waje miki ne biyo malaika je ci zama je sai ga wakan kallama Allah Musa ta kilima nga awuje sai ci ga ga ga wace jani to ji dan ya ci go ci go ci ga zan ga ne Musa ngoni annabi ga yadda hakullahu ila rajulaini yaqtulu adu man akhar kilahuma da kullu janna nga wanda ya yadda haku nga wallahi na wani ne ya rahamu lawu wani ne ta'awil an ce ta'awil lafza an zahiri min gari dalil ko ya zaga shi ba su ko lafi daga inda Allah ya kuma an tazbahu bakara to yake je furbe lanan ko yanzu bani Isra'ila shi a gaire su ko ba bakara to ba bani na Aisha an didi da tarifin tarifin kalima amma wa bihi Allah kiyaye mu gawa man kala alallahi ma la ya alamu da na gada ga ta ci ce coye lu da yi niwa na fawuwa minan mutakallifi na ba na ce da mini al mutakallifi na takallifi ma ga alkawli fi jini bi na hujja ya zuwa muda jini babu hujja Allah subhanahu wa ta'ala ga kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zara min aw ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل جدا إنما حرم ربي كي كي يلو لجا رام الفاشا ما ظهر منا وما بطن تن لا تن تن سلكو والإثم والبغي تن تن تن تن بس كل دي يا كجوتي والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان به لا لا فاسوتي باشي وأن تقولوا على الله ما لا تعلم da ya zuga mu da ne don je ili nuwa ne ashe ya da ne mun ga je ili ma zunubi wuci kuyo wala ta kul suna cikin mulkaziba hadha halalun wa haramun li tafdaru ala Allah al-kaziba inna alladhina yaftaruna ala Allah al zai yanzu ga wata su kuna a gagwa annabi ga man kazzaba alayya mutamidan fa ne tabawa maqada min nan zana zana ga zuga mai tare da jami'an uwa da ya mini shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam man kana alayya ma lam aqul fa ne tabawa maqada min nan da da ta ci wa na joye na muka ga wacin wa da ya mini wushi ɗaya eh, da sai ga ma uti tu min ilimi illa kalila na laye hmm. na jeji wuro ebogo uji aiwa a yi zagin gaga biya ki kazo ga Allah wa alamu ki hukunce kazo ga isalu ga iriye da gizan wacce ga ki kazo ga labiri miya ki kazo ga yami lokaci wajen mi lani ta fi yanci ne ko da sun ga ba ka kawai ga ibe makanta mai ajin bayani wuce na ji ni na wujiraya. wọ́n hmm. ma bí wọ́n gàn mọ́ ló agbá ní ìlànà ọ̀gùn ìlànà ohun tó àdìsí yẹn. ìlànà ọ̀gùn ìlànà ohun tó àdìsí ìlànà wọn àgàn àdánù. wọ́n dẹ́ àlẹ́ gan wọ́n èdè tó ẹ̀gùn àdìyí ni ọmọ tó nà fúnẹ́ tó ń fẹ́ ìyá tó ń zànú gàtọ́ èdè rẹ̀ gùn àdìyí ni ọ̀rẹ́ fún àlẹ́ ìwúzùrọ̀ wọn àdí lẹ́fí òwúzùrọ̀ mọ́ni àdìlàdì àdìgẹ̀rẹ̀ ẹ̀kú sàmì àwùzárí ìṣẹ̀ àdìyí ni ó nga malla to karatu a goga kami a ga hadisa ta juna dobu tu shere tiyo hmm. ko tamamu dob ko khatifu dob yabo e mutai na wayo ko hasayi ko hasan da da baki mo seminalu huwa na ga ga lawo be wo pasu ono hmm. endoro ma ja endoro ma ja endoro ma ja amma ka tlawe eh hmm? zaidu maye ga awuru mawayewo eh wa ke da lawu za mu isna umar wa da lawu ma da ga bayani ke ciwo hmm. kashi ta galiman tuyo wa ma da ya kato no wa da tuyo ma da bayani ke ciwo hmm. hmm? ta wa ne ga ugwayin mayin da su soku yanzu ga gan wuya wuya yi ba yanzu ga gan ya bata wuya yi ba yanzu ga da ji zan doci ga wuya yi ba litafi da waga la ga zan doci zan je wuwa ya zo zan yi ma litafi da ga no ba zan doci wani kiya wani da ya ko laji gane waga da ba ne wace zan je wuwa rudu ya zo zan ko ebe kibo aruzu na mi gbene wuji fa ko ji hmm. gaza ko odo mi sa mando ci mi sa mi sa da ba mando ci ani mi ce wa ga lawo yi lu wuli no ba shi kenan ba eh a ti ga ni ka shi ci da wo ga be ju ci ga de lawo da ga ni ja o ga du ma de ti bu ne bo ti ga de wo ti bu ne da ga ni man da fa ga hmm. ba shi kenan ba saboda mun ji gogon ban da jawo tilawa gan marba wanda su ga marba wanda ajin ga mun su sai ba shi janin ba eh ga shi shi gani ta fin doro ga wuce mu umma ji dole a ga fannin doro so mu majan kashi ade mai hadisi kai ade fitu kan ade usulu kan ade tafsiri kai aya kira kai dan da ce mafani ba mutane ne abu ga sakwai laji bai wayo ko so hmm. ga shi ba ta so wu nawu balaga arudu ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi mustalau da hadith usul fiqh usul tafsir ko hmm. kawani fikiya ilimi aqida ilimi fiqh ilimi kaza ilimi kaza ba ta ga ga no ni it's possible gudu ne ciyo mu hmm. so na so gudu ba na wa man do ci za no za ka to na fani ka zo wo yo fani ba man ka zani to go ja ba patan da ni da kin da so go no go bu a shi kenan ba na na wa ma ne ilimi ci wa ji go be ci makanta wuje ne ba ni ta fe no ga mai ga ya wuje na to ide no ne atajo atuyo ke tajo eh hmm? kan bi ko hmm. ko iri yau wa alikin ba dai sasasasanin wajen fasa wajen da tijaniya wajen tijaniya gbọ́ tashi hmm. fasta mugu karshe ya sarba wata fasta mula gugu a ga ya tanawa bule ee eh, eh, ya na bu ego eh, doji gwa ungene kpale lutenci yau ne nana tamyisa lokati ni matan misun alhaqa bil batil wa tantumun alhaqa wa antum ta'lamun yabogo erukarai wa alhaqu ma ja'a min indillahi azza wa jalla wa sunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal jama'a majtama alayhi ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umar wa usman wa alhaqu yana gaskiya na ma kana min in ma ja'a min indillahi ina hmm. gabe daga ba su kuna azza wa jalla wa sunna da ina gabe daga ba sunna ne da mai sunna gai sunnatu rasulillah sunna ya sallallahu alaihi wasallam wa jama'atu jama'a magai mashtama alayya ashabu rasulillah ina sahabi ali diga gu eti ubona fi khilafati abi bakr eti khalifati zamani khalifati sayyidina bakaro. wa umar to khalifati sayyidina umar wa Usmana to ya Sayyidina Usman wa ne ba na maga wal haqu ma ja a min indillahi azza wa jalla eh, gaskiya nga yi na da daga ba su kone wa sunna yana mai sunna ga yi sunnatu rasulillah sunna ya eh, ne ta sallamu al'ina da daga ba su cinan da kuranu na ne daga ba alabi wani da kiwo ga sunna guba bu ma wa yo ce shiga ma mayan duku a hawa a ne da ga gaga fiye ba in huwa illa wahyu yuha nufiya sai wayi ajajiyawo ko hmm. ebogo alqur'ani wayu yo to sunna to mo wayu yo ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ya ti papa ci ya wo ebo waje bayani ya ga jumani bila le ne na ci da ne ma na ya sunna ci ya wo waje bayani ya ga ji alqur'ani na ci shi jene hmm. ko ji gane ko hmm. Hmm. ene kpabe sunne da ya lugo ne a tariqa ko ene mawaye jini shi abin ga kiyo ene ga ji daga ba na yoye ga kwe tun kwe na ji ya na biye umar ga gane da ga e ba titi ma ga ya to ewu eh, mustaji ne ji a yi lada ne amma kai gajin a a yin a polish wa ne e eh, aga yi ga waga alu sunnaki wai ga ga ya ce e eh, koya na bi sallallahu sallam to aqida to ibada to mu'amala to rayuwa bai yi ga ga

yana fada alaihi sa akan ne ga guci wa fi khilafati abi bakr wa umar wa usman yake khalifati ya sayyidina bakar ta umar gangani bi usman na ko a jama'a a ga sahabe jiya alaihi sallallahu alaihi wasallam a ga zai ji da karnu ya mafari zai ina karnu ya mafari ta ci bono ko ya bana ya sahabi da ta ji na jingo ne ya ce da ba ga jiki a da gagan wọ́n yẹn na pàdé àjẹmá ẹni ńlá ìdájà dúkùn ayíyá ẹni pàdé àjẹmá ẹni ará ìbẹ̀ yìí tàkì ẹgẹsì ẹ̀yìn náà ní mòmúlù bẹ fà yìí tàkì ìwọlọ kára ìdàjẹ yìí kálájà àgárá àjẹmá àtúbá wa fọkànlá hàkà ọlọ́kùn tàwa àdẹ́kà àjẹmá ńgá yìí ní gáàjì dáàkì ẹ̀wà bẹ gẹ́sì ẹni káwọ̀ gá ìgbọ́

sai buga a jama'a ba wa fakal haka lokuta wa daka gama na zamani fayi a gaji gan a jama'a zamani ta ga ga abu hamza sukari huwa jama'a abu hamza sukari ga a jama'a no ne kiwa jirgin wato ina eh, jama'a mafari ta ci bane gabo wacin abu hamza sukari muta ci bane zamani ma mamadu na ambali ya zagi bata shi na dan wuru ajina dan gudu da ke bidiyo jin aki da ya mutazila da daga aki da ya halkul qur'ani amma imam Muhammad ibn Hanbali da Muhammad ibn imam Muhammad ibn Hanbali ko bi ko ibn Nuh nona a wuce ya ci jin a ya biki ke ga alqur'anu kalamullah ghayr makhluq non imam Muhammad ya jama'a ne ga danyin nawa wadawa ba shi. Lọ́jọ́ gánà ọkú, èyí wane ga to a su jirgin gin na aje jama'a a je baki boye bane na tare wa da ne jama'a ga yamma fara shi ne ko jira da ku is possible da dan ya ce a ji ji Allah ji de de de na ani mamu da sa yi ji ta ne a wuce ga aje jama'a ya eh, da de gin da ci ta ji wa ta Allah ne gaskiya ba ya wuce ruru. wasu al'akadu bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzu bil qawli naw'un min al ko ji gane ko zangoci yana wani jisa za ina aji guti zangoci wa gan ga yi gaskiya ne zangoci ana sai da yi ne ga man kazan ya eh, yi wa taci bane ga yi gaskiya yi dole iri eh, ga lamini wa ya taci ba man ga do na ma wuce ga gane ga yi daidai mu man ji daidai wa man maci mu ciwo ya eh, bago man ga ci mu ci ga lami tu mu ci ciwo mu za fa hal hadisu fa wa maza bi hadisi ga ta tu ga maza bayan wuce ko ji ko ɗan wannan kan wace kawai ka ji katu ga manyan wasu ga manyan a ba da ji katu mm. ga na balla man jaja ga mm. e ka ya hatta ga ni ta ji wa a kawa da ke dole ba mu ci ɗan e ga kan ku firamare ku ji yau ci ku ji ma ga eh ku kwa ke ma ka

ẹgbẹ́ kí o yìí ètò òyìn pé ẹgbọ́gọ́ ẹnẹgá dẹ́záàmù ní àná ìdè àlejò fàájú yìí náà wíṣìká ìbàwó wọ́n mú iṣẹ́ àṣìṣe rọ̀ṣùlà nígbà tí máa tẹ̀bẹ́ yẹn wọn olùhùdà wọn yẹ tẹ́bi rẹ́ra sẹ́bírí múmini ni wọn lè yí máa wọn ní sùn yìí já ẹnẹ mọ sá á má sáàt mọ̀fẹ́ra. gọ́wọ́ mọ̀ ní sáfàrà àlàáfíà ti rọ̀ṣùlì láyé sọ́lọ́láhùn àlejò sẹ́lẹ̀m وما كان علي أصحابه وجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ma ana alayhi wa ashabi fa huwa ash-shifa'u wal bayanu wal amru al wal manarul al mustaniru wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal atiq ko iyyakum wa ta'ammuk alim iyyakum wa gawa mani kafara la sunnati rasulillah zana nga gwa sun sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana li ashabuhu da yana sahabi a nabi ta ne wal jama'a magwa sun a jama'atu ya mafari a ɗe tubo na ko falaja ala ahli bid'i kulliha hmm. na ganci masu ku wuce ma wa yau ya gangani ne in bidiya shi benyo wa saraha badanu na kun gade fa wa salima lahu dinuhu addini magadi aminci insha Allah li anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ibn tuci alaihi sallallahu alaihi wasallam ga taftariku ummati alumani gaga wani na nabi ga alumun gaga da 73 kullu hafin na da ta fi na wani illa da sai ni nuna a nuna ga ma'ana alayhi yawma wa fadi in yau ne wuce na wani gai da ta ce nan gobe to ayo ne ta ci ruwan mai ne a jama'a ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya gwa sun sunna yi da sunna al-khulafa ar-rashidun ji ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu

lai ma na alai liyoma wa sahibu wa ma ke na ne je sahibu ta na so ga da jikati wa bayyana da rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaji minha gaga ya gagwa na na ga tu fa qala alim shiga ma kuntu ana alaihi wa sahibi la ya ne sahabi wuri ta ci gono gafa haza huwa mita wal bayani faza huwa shifa'u wal bayani ko faza huwa shifa'u da na gaya gusa wal bayani na mai bayani da ga tsaye wal amru al wadihu dan lamar da karara ne nan wal manaru al mustanir dan ne bi aske wa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wa ta'ammuq me je ganga gangani ne ta'ammu kulono ki waze yanzu jutu wajiyo wa iyyakum mai ke je gamba wa tanattu zannan da iya kan fi wa alaikum bi dinikum al-atiq ya ga gaji ya gwasu addini ba ko ma ne ya ji agwa gwasu addini na sai tun zamani annabi Muhammadu da sahabi shi ne amma hadisi ya iyyakum wa ta'ammuk wa iyyakum wa tanattu wa alaikum bi dinikum al-atiq a goji marfu'a amma alimamu dari mu gogan ya ci gane da to ba yiri ndara no ji gane ko ba no yau wa mani istasara ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana laya sabuhu wa jamaa fadaja ala ahli bid'ah kulliha wa ne gaza na ga su sunna ya nabi yana sabi ta ci ne yana jama'a ta ci gone ne no ne ngoli asali unci ko shiga ina ngwa sun alquran ngwa sun sunna mun ta na jama'a ga ta ke tubo na gangan da jimawi ngoli zanna ga musa ɗewu ya zan da dan bidiya ji ka dan bidiya ya maza ga addini jibi ingancin suku wa lai ga kunga ku wa ta ga dan bidiya ji je wa inda jin da na na umul galibu amma alusun na ji kunji ya migbe lajiton kunji usuma ngai lajiton ji mukabala waza ngai lajiton ji munazara waza ngai lajiton ene lajiton na ikiyo da wa ilimi alquran da wa ilimi sunna ko da wa ilimi asaru ya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi lotun gangani yuri ji ja ya musulunci na bi ne yau ya ne ko da ikhlasi domin latin sunna ya ne bisa sallami yau ji gane ko wo lotu gangani duri wo gayi ni yo sheba wo je da feteci wo ji foro yo tunguri wo kagwaye tungede wo so baba wo be feteci ya feteci wo bana je ka gane yau ne ko yan na jiga alisun da ya jike a ji shi na obirin yake faru jidoku a salatu ji ko hmm. ilimi wa alkur'ani ba sunna ba biya kafin sunna ji ko biya kirki da bayan manci ji da bayan yaye ji da bayan dangi ji da bayan kwasu da ji da bayan yaye ji da bayan gina ta kunji ko wala ke yi manci wace wala ke yi gyoci wala ke yi bauci wala ke yi makwabci yoci wala ke yi bauci wala ke yi yoci yanda ji bayanin da mini yanda ji alu sunna ji wuna wanda ga a ti da ya sunan gaya a da kawai ha. tun da wa lazina amanu wa amilu salihati an ya ga ji amuluki shirki na wale wai la sallaji wai la azun sai wai la zakawa wa da dukiya na wai lwaji kashi wai lomura wai ba alkur'ani wai daɗiya wai ne kyoya waɗiya da ya sada waɗiya da girman kai waɗiya da zuba yayi ko da sauransu yadda shungan yana sunna wuna wa magaji katon a cikin wajen anya yi anabi jin waje waje kokar waje kiyo wa sanabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ye wa mai tsayawar gwaji ni ba wato ya zaga ni wasu raha hu na kun ga ajiye fa wasa lima lahu dinuhu insha Allah addini maga janinci ibn wani to alqur'anu da sunna yani ngama la al malik ayu ga ga biyu a ga ci sunna don ga allazi lau law shaw yurafu nabiyyin da sunna ga alu sunna ga ga na je na kiyo je na sai sunna no ba shi nan ba hmm. eh, a gaji man wasu a gaji ya alu sunna don ga allazi ya zabu kiratil ahwa lam yata'assab bi shay'in minha ngon ga ga na ga ce ne ce mini ya bidiyo wani ta'assub ya ne ce mini ba ya bago daga taciyar dalili bai hujjar gole ga adiyar sara taciyar alul ba ci ne ya bane mm. bidiya ga adiyar ne kula sai shi na ne ga sa taftari ku ummati alumun ga gani an gole a ne ga labari ya mm. dan da maji faruwa aluma biya gaga kashi mm. ade kadariya ade murji'a ade jabriya ade khawariju ade rafida ko yaji ne yiri to su faye shi ba ta haji ce hannun ƙirƙiri ta bago ya zuge basira kun ji kawai tsoro ga ya zage hannun kawai ya yi zage magana ba da ni ne yawanci ko ko ba da Allah da zina amanu ni masalafu fi min alhaqi zai ji da imani na sai ta ba da ya ne zai da can ne ba na ya gama la nabi sa sallam ji al'umma nasiha hadisin al-irbad ibn sariya a nabi sallallahu alaihi wasallam ji sallah su ba fa lokacin ci jawazi wazi hunci no jane ya ga sai kwaye ya gbaza sai ya gbaza adabu anabi ga cewa ga wazin ba mu ciwo na ci ga anabi ji wasu ta anabi ga usi kun bi takwallahi me hmm. je wasu ci da sai sai ci wa sam'i wa ta'a da tuka shi da milati wa in ta'ammara alaikum abudun kai ga da ge wuce nan ga ya gaskiye yo nan fa innahu mai ya'ish minkum fa sayara tilafan kafira wanda ga ji rayuwa na kwami ne bani wale ce ne bayi biyu fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ga sun sunna ne da sunna al-khulafa ar-rashidin min ba ri zuman boy fa tamassaku bi ga ji ga su wa abdu alaiha bin nawajib ila go sun be ka kokoro kai wa iyyakum menewu wa muhdathatil umur da na ja tabi da ajini wani da inna kullu muhdathatin bid'a ndo na tabi da ajini ko bibiyo wa a bid'atin dalala bidiya kpata ma ejuro ko hmm. ebogo ade bidiya wanja e na gwa e ajini lata sami da aka na sanatu rongo ne ga gaggayi ne an da shiga shi shunga mauludu bidiya wa an ji rongo ne ga gaggayi ne a na biji mali da sabi na jima ɗan eh, ga bai shi ci ga wazifa ya ta de boku na su zuwa jiya nan ga bidiya wa an ji ro yau ne na jiya kamar na amma la bidiya gan na da bidiya wajibi bidiya ne mundubu na da bidiya ne mubawu na da bidiya ne kaza na wa ne gingan da ba ya bone wa khairul hadi hadi muhammadi ba wani bi alkhair gani gai ba wani annabi muhammadu anai ma kullu bid'atin dalala bidiya kwata biyo wazo da hmm, alisi famu imam shafi'i ali ibn abdus salam gan da al-imam al-qarrafi gan da ibn al-hajiji da usman dan fodiyo ji ne zikirin na jilami ta ga classification bidiya into five da sauransu na nawa ne ba ta yi wuce manja ya ga wuce kuya na kiyaye ka ga cani sa kya labari a ke al'umman nawa da ga adwani da guta ne kpatu mafino sai nike ce ya eh, ma ga kpato fino na ngo ne na kpata aje kashi hmm. ga zai ja wa sahabi a gaghi zai ta ciye na libya ta ci ugbo na gaya yana gan zagwa da zai yana gan zagwa da zai na na bi sahabi ta na zagwa da fiti na mu ko? Zafa hmm. za huwa shifa'u bayani. والأمر الواضح كلاي لا ذاك له نفى هذا ننا هو الشفاء لا يقصى والبيان لا wal يبيان الواضح عند الأمر نتيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani igwa guba ni yana ji amfani ta sai na nabi ko ebe yi ko lamari ya fiye ga wacce magaji suku ba yi ta ga biyar biyar suku kyaye gwa ba ne da ke aga rawal manar mustamir don gani da eko na biya suke ne ugwaye zu su ba duwa kan don da ya ihdina sirata almustaqim sai ci wi bai koyi gboro ebo ne zai gbe kan gale zafe ba duwa kan da ya soku wi ba kashi hmm. sabona nabi sallallahu alaihi wasallam gan allahumma sabbit ko hmm. ya musabbit alqulub ko sabbit qalbi ala ta'ati kaga hadisi sun jiya hmm. ya wace ci ne laza je bi ciki ɗaya na sakwalla ya gban mi je bi ciki ɗaya ta a ji ne wo bu eze shishiwo ta ya kwe gboro ka mi dalilin olukun ya gbọ́ gama la ni biyo kulubu li badi bai na yutfa min asabi rahmani ya gbaya alita da tsakani ya gwangini guba min ya gwangini je ya ce yi kalli wa kai fasha to ce fun su min abuna e dogo e se ba do a so tu ne bi cikin duna dino wani ya ne bi yi rajulu mu'minan wa yusi kafiru wa yusi kafiru wa yusi mu'mina ya bi udina da arabi min duniya imran ibn hattan ahli sunna yun mutu bai dai zage khariji an ne ti jiya wo ti gan guji ke ti ti on gai zage mutum wa daga kida wa jo ya kida ya sunna bai ji zage mutum ya wo shi ti bai ji faro zage ni fe ji mu daga kida ya sunna lo wa ji fe jo wa ji la je ba aje ba ibn aqil alhambali adeli min da gaya amma an fai da fai da can motar zai fai da gbato takardar motar zai yaki da aliti zalu fai sofi la shi ba ake ba abul hassan alashari ranar ɓaunin abu aliyu jubayi shi aki da aliti zalu da biyan in ga mutu aliti zalu ta wani mutuwa

cibo ya feza ya gawa madan gawa buwa wa ga ganuwa ci wunga ya na yau amma ga wani ganuwa ci shi yana ta ji yi eh, gaskiya ta bude wa gwa wuya da cin halike ji ne na jikiya na jibediya ci shi shi ba na shi ya ba na shi ya ti ya shura a ce sami na ba ji nan an eh, ti yẹ a mọ orin ti yí wọn yẹn dé àdàkí àwọn tó lè jẹ́ ibi yí wọn. wọ́n gbọ́ àjí ni wọ́n ko ra lọ́wọ́ kọ́ jìgá ní akó wọ́tọ̀ àmẹ́bí na náà níbi wọn náà wòyá ibi àkẹ́ wá ń yí bàjúkọ́ dẹ́bọ̀ àjí ni máa gúnmi àní àlẹ́ máa kọ́ mọ́tò lẹ́kùn dé lẹ́kùn náà ni máa àjí ni gúnmi àlẹ́ wa atmamtu alaikum nimati ma ma lada yanzu baye wa rabitu lakum islam madina mai da jiga adini musun jiga yi adini gboro ani bi biga tara kum alal mahajjat mai da wa wata ko gboro ko leilu ha kan hariya ya shuti wa gan gidi wallahi zai gwana illa hali zan do ba fanki luwa sai ga jan halaka ne ngo wa iyakum wa ta, ga iyakum wa ta'ammuq wa iyakum wa tanattu ye je ganga ganga gangan da iyaka gbutu ko hmm. a ta'ammuq wa tanattu ga iyaka gbutu da zulu da mu da hadini bo taba shi zama fefe ga wuya fefe ya su ma jiya ku ga wuya fefe sallahu ma aliliya ku ga wuya fefe ba da ma jiya wa ngo ne ta nasu yi yin nan anabi sa sallan majiki anabi ga wuya sallahu mai lele mu fiya su mai jiya mu ma jiya o ya waji masun ne wuya zane ga panke su ne mu lugwa ne da mini yau a shi kenan ba ko zabe shi ngon wo ngon wo ne wa ya gidi bo wuya ko ga wude ne wa fi azu mage fi azu wuce mu ya gaga hmm? ga zando mu ya ko da shi go wa lwaji ko ji gane ko amma gaskiya zan wuya da wuya dan wata ma da su ta wuce ne ga da da wuce da fa la ga doro wani tanafi nan da kiyo da ta'ammuki da iyaka mutu ko la ji ganewa ta ko ya za shi shi zai ba da wuya sai ga masaji wuya sai ga wunde nuna wani ci yayi mija nuna cin haki ya yawon cin haki ya manci yawon cin haki ya gida wanda a shi masalaci 24 hours a yi wa gade ga ibada mu ya jin don ga sokowa ma alaƙar jin da wajen sai laliya gudu wagon gawon ka ibada jije sako na jari ta wunje bon muji ibada wani a'a yau ne wo bolo-bolo ya yamanci wo wo jike wani yayi na waje wa da waje su da ne ba ta da ya fi kirki ne waga waga shi wa na ke da ya nuna ne wani ya ta amu ki da ya ka yi fi yo wa wa alaikum bi dini kun mulace agwa ku a ci ku ga alkadi ma'ana na sahabi ta wa addini ne da ishtihadu ne ya ci bici madidaidiya ne gaggwi ngoji yana ko na ga ina ya ci ku na ga ki ina ne fa sallin da sahabi shi ta ci bona ina sahabi da ta bi ne bi ta bi ta bi ne ji ta ci bona ibn ne fa sallin zai ni tarikum fi ku ma anta masaktum bihi lan tadillu ba'di ne lugwaye ne ga wasu ya jani ga kitabullahi wa sunnati

a jiwa ga maza bayan zai wa lamito man kice wa mu ba ya yi tare ka yanzu wa lamito ya yi ngo ji gana ko ya e bogo yana e ga zagwa na gajon wata ku bin gwa to hmm. je to alkiyani wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk